ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير amma tare da haka suka kafirce wa Allah da manzaninsa ba su gaskata su a cikin abinda suka zo da shi daga wajen Allah ba sai na hallakar da waɗanda suka kafirce ka lura ya kai wannan manzo yaya inkari na ya kasance a kansu ta yadda na hallakar da su